da kuka ta

لن تكون عنك ولاك لمن ينتفع بعد من تفع أن ينتفع ولاك وفي أن الله تعالى الآن لا لا نحن سورة الكبير والمطلع وطلع فقط حتى من كل وقوم ينزل الكوي مميز ويجب أن تفعل الله تفريتا وهو الجاية لمن ينزل تفريتا yana shafi mazo sallallahu alaihi wa sallam da za a ga yanayin da ko yayin da lokacin da shi ne il fitanar tsarin lokacin da ya gabata da za ka ga lokacin da an zama nuna rubutu da inda ban fiye lokacin da za ka alƙalaman a tsatsaye a gurin rubutu lokacin da za a yi da su a gaban rubutu يرجع بعضهم إلى بعض من القول لكن هنا غير الحاج كثير من يوم مكانا كلانا كلانا مسكين وكل من مسكين وكلانا يا من يوم مكانا مسكين وكلانا من يوم مكانا مسكين وأن يكون يمسكهم البشر لا بلد الله لا بلد كامل في أجر الله لا بلد أي سوى kuka nuna mana lalle ba gaskiya ba ne ai da kuma mun yi amfani da hankulan da hankulan to amma ku ne kuka nuna mana tarnaƙi kuka hana mana hankali guda da mabiya suna fata zuwa ga wannan su da ya kawo musu kuma suna dora a ajin ajewa yayin da su kuma wannan suna dora musu cewa ba su ke da alaƙin ajewa ba da su kasance kowa da ke kawo إلى أن تكون الله يكون ظنا محاولة ذات ولاء أمر الله فكان الأولياء تجاوزوا تجاوزوا سوى الفتى سوى الفتى لتجع ألا ينزل بعضهم إلا بعض القول لكن إذا كان الآية التنزيل يقول الذي يستطيع القوة وعندك كمرضنا دون من يعلم لا تقول للذين استكبروا وكان فيكما تدين من فيه دون جابوا منا لا تجابوا دون ما تدين من فيه الهوى ثم واحد كل مرة معنا ثم تجابوا تدين بيدوا أحسن من جانا أو يحسن الذي تجابوا تدين وأنا ثم كان لولا أنتم لكنا إذا تأيى ولا تكون دون أن نكون da kuma ba da wata matsala babu wanda ya kai da wannan bala'i da kuma babu wanda ya kai da wannan kacewa da kuma wanda ke da magana su marwana mariya za su ga ba ba an da jagorori ba قال الذين استكبروا للذين استضعفوا wanda suka yi girman kan su ne jagororin aikin da yau da barka yadda ne da su ne kuma su kaɗe da wani da suka masu rauni su ne mabiya za su ce da su a na hannun da da na su kan su za za su zama su fi ga tambaya wannan an zaɓi su da na gudu su kare wai su ne a cikin wani da suka fi da ku ta yaya ana kuma da iya samun nuna cewa ga matsayin hukumar kwallon dan ku yang masuk ke dalam semua kalau dia على هذا البلد الله سبحانه وتعالى يوم تكون تبعية بعد ذلك جاءكم بعد إيتاكم فوجدنا فيها كما كما المكذب مكي يسمون المكي مكي حية مكي جيني وما مكي يسمون كفة حية ذاك الجيش يتحلل من الإسلام والخير إلا مستمر ومنه الحرية لا تكون العلم دون المستمر من أن الضرورة تكون الوالع يمر بين سورة الأعراف لأن الثالثة كانت فيها جميعا قال الكفار الكفار ربنا على خزائن دون فأهلهم عذابا ضعفا من النار بعد أن تتبع المكان دول الأنبياء فكفار من حدود في ملأ الناس ya Allah waɗannan nuna man kuwa ga manin da jagororin da ya kuma yi waɗannan suna suka fakar da mu ya haka ya Allah a ƙashin azaban zai yi da ta da ba mu azaba ninki a cikin ruwa ya Allah ya kare kullum ne mu wannan da ta haka na kuwa da kuma ba ta kuma azab nan ba Allah ya kawo da wani ina cewa rabbana inna asana ta kai da nawo da ra'a وأضلونا سبيلا ربنا آتنا من من العذاب والعنهم لعنة كبيرة الذي أعتقد والرسول تجاوز تستطيع أرونا تعالى هو الرسول تبقنت ولو لم يقول يقتل يبقى لما الجامعة ذات الفرنبر الوقت الفرنبر وقال أن الفرنبر والعقل يعني بخير ولم أعلم تكفير سوء بل كنت مجرد عدم الله ما تريد إن الحمد بولوني وتتقل أعلم الله كنت فكرروني وما كنت أفكرك عليها دا دا باش عليك عليك لا تكون تبدو كنت تغير وما تكون تلك القنصلية فأخذ لا تكون أسئلة تلك القنصلية هو الأمة والحوار هذا كرمون بالله كرمون بالله أنت نمو بالله أنت نمو بالله هو تلك الأمة فأخذ أكرم فأخذ أكرم ولا أن أكون أجل ضد السلوى من الناس تعديل فما هو ملك جزاء الله لمن بعد ما لا su ne ba su da gaskiya ba su ce da laifi ba wannan ce da laifi ko ku da tsari na ranar da ya Allah ya kama yake kullum zai ku kowanne mutum yana da ninkin azaba kowanne yana da azaba gwargwada laifinsa gwargwadon tsangare wanda gwargwadon kafin وقال الذين استضعفوا قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الغيب وإنها Allah ya ce wa ƙwarar da zai su ɗarko da wakan nan da suke wara da nan Allah ya za ta ke kawo da farko sun ce daula an da suna mutu da ba nan ku ba da wanda wasu mutu sai suka ce a abu ya kuke a da halittar suna mutu da yanzu cewa za su mune masu mata bayan kuriya ta zama hudu ka zai tafi noma na kuka kujire kamar da muka kujire da ka kuma kujire ba ku kai wani kuka tattara to ba da gaya musu wani sun suka sake kawo musu wata hujja suka ce Allah ta wa kala da zuwa su da ya kuli da ne da kanta mu kai su waɗannan waɗanda suke marawata mariyar da ya da suka sake faɗi da waɗanda suke masu girman su jagororin su da suka ce da su bal makulun mai wannan باع ماجلس البلد به ولا ماجلس البلد هنا من ماجلس المفروض المنع دليل له من الإضافة أما إذا كان من ظرفية لغة أن الإضافة لغة الإضافة طبعا الجنوب الإضافة ماجلس البلد كما ترينا بالعكس ويجب أن العالم يريد أن يكون أنا مثل ما نجد أن أكثر كل إذا كلما كنت في ذلك تأتي مكر الليل كل ما كنت في يمين تأتي مكر النهار وما عند قيام الليل هذا قيام الليل وحتى الليل ولك الوالد الليل والوالد أعلى الأيوة تأتي في ذلك يوم الليل والليل لا تأتي يعني قيام الليل قال عندي قيام الوقت بين سنة الآخر wani da ana ba da bala suna kiran da idafa ce da take ba da zarfiya ma'ana wuri ko lokaci da ake magana da za ka mana makulun lalle wa sahari ba ya kirkin da kuka dinga yi a cikin dare da cikin yini ne makulun lalle wa sahari kuna yawan mana ba ke cikin amuruna ya a lokacin da kuke mana umarni an nan tsoron da ku je mana umarni mu kama sunan Allah kuke mana wani ƙarye da wani kuke mana barazana kuke mana lalle ko kuma ga wani zama matsayar ku shine ba za yi imani da shi ba matsayar ku shine za mu ci gaba da bautawa ababen tarayya waɗanda kuka ce ababen tarayya ne tare da Allah kun yi wa kanku matsaya ya mu ma kuma ya mana wani wannan matsaya kuma zuwa mu fara magana mu biya a duniya mu da mu ba والملك الربا zama mu kawai da su ne ido rufe da aka suka ce nan aka ɗauka su da yi wa na ita ta amuruna na kan nafsu wa lillahi lokacin da kuka wani kwanin da ba su ce wa alamu ƙayyar da ya ƙayyar da wani wani ta ala lafi wani gada da lokacin da kuka wani kwanin da zan ya ma Allah aba wani tarayya su ne an gada kuka ce wa kuka da kuka yi wani waɗannan lokuta wannan shi ne abin da amma sun manta da cewa nasu laifin shi ne sun bi su ilo ne ba su na kashe kan wasu jikin tun da Allah ya ba an kai kamar da suka hankali Allah ya ba tunani kamar da ba su tunani to da ka dan jagora shi ne yake da amfani da hankalin da Allah ya ba ya yi tunani ya gano gaskiya da da wasu da wasu da cewa wanda ya kace domin ma za su kamar da kakalai da jahiliya idan mutum yana da wata kabila ولا وقلت يا ابن سبيل نبي الله قلت يا دولة أول ما قلت وما أنا إلا من مزيدة إن الغمر سويت وإن تبسط مزيدة أخر جئت لما هو أمر بكري من لي بمزيدة من المزيدة دولة إن غمر سويت إن تبسط مزيدة قدر بالمنامة وإن تبسط مزيدة فقد لك مزيدة تشمليون تناسب وذلك الذين يأتيه من وحدة ولا يجب حول الارتياح ولا يجب أن يجري لا يجب أن يجري أول مرة يقول على أن الإجابة فألا ولا يجب أن يجري بعد أن يكون من كمان البيت ألا لا تلاميذ من البيت ألا لا دعوة ثم يأتي تقريبا عليه ثم كيف كان ذلك هذا كان الجبال كيف هذا لا تحقيق ولا تنبيه ولا ذكر يتعرض وأثروا الندامة لما رأوا العذاب يتقول الندامة ثم يكون الندامة كانوا يكون الندامة يكون الندامة بعد التعليم فكيف لا تنسى إلى ما من أن نبدأ إلى ما من أجل بالمركب من الأولى والصمد إلى ما من بيت من الإيمان لابد أن تكون لك وجه الدعوة فمن لا يقول الله يقول الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولكن تقول الكلام ثم مريم تقول الكلام قال وقال لنا سوى لو ان لنا خرجا فنتبرا منهم فما نتبرا يقول والله لا اتيتنا لو تجامع حين لكن بالتجاوز ونحن وتتداوى الدنيا ونتبرأ منهم لأن قد أنت الله الكريم كما تبرأ منا ومن تبرأت الكريم اليوم الله يسأل وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا دون السجود ودون المحاورة ودون التداوى ودون الغير من غير أيضا دون كل من له لهنا لا تتأذى الرحم yadda muka bayyana al'adala duka hukuma igiyoyi na karza waɗanda ke haɗa hannaye zuwa wuya yake ina da alladhi a hankalin hannalan kadiya ila al'adala za ka ba a ɗaure hannaye da wuya a ɗaure wanda su ne a kala da ta al'adala da fi a hannalan da zai na karɓa halittu dauka illa wa kan yi Allah ya kuma kan zaka mutu komai ولا تكون الأمور لأي ومن أراد الدنيا في أن الإسلام مولى العداوة في أن الإسلام مولى العداوة للعلم ومرفوع إلا أي إنما هي أعمالكم وفيها لكم كلكم وفيكم إياها ومن بدا خيرا فليحمد الله ومن بدا غير ذلك لا يلزمن إلا أن يتقوا لأن هذه والله لبي تركيبا أنا النبي كوما هو محمد في أي دعوة فأكيد إلا قال فأعتبر لا يعلم ونم بريء ونم القريع هو كان يسلسل كنت لما تبدو لما تبدو لما تبدو لما تبقى أجيب ولما تبدو مكبر كنت لا يعلم ونم القريع فأعتبر لا يعلم إلا لما رسول به كافر kada su tabbas mun ba mun kafarta mun gudure da abin da aka kofi kamar da kala da kala da kake da kala da kala da kala da kala da kala da أتعلمون أن صالح مرسل من الرد ويرمي ويرد ويرسله ويرسل ويرسل ومن جدا كان يثبت أن الله أرسل للمؤمن تتأيد المؤمن إلى غيره الجمهور suka ce mu ka duk lokacin ba da abin da aka yi mun sai suka ce Allah ya fara da nan ko kuma da dare amantu bihi da mu ko mu ta da abin da muka yi mun da aman duniya ta samu kuɗi tana da abin an amani abin alfahari abin nuna kutani nuna sun sun ka farka sun kare ta da wannan su fito gaban alƙalin su fuska su ce mun kare ta da alƙalin duba a nan Allah ƙarya take yi ku zai yaro ga yadda wannan ƙarya yake yi a yi nuni da gaskiya ba mu yarda Allah ya aiko su ba kuma ba mu yarda da kasar su ba kuma duk abin da yake gudu ya da mu ne قالوا وأولا أكثر أموالا وأولادا يا من ذاك إلى أهداف أكثر وبرد وأنا وأنا نقول لك أولا نقول لك والله والله أنا من من من من من من من saboda azaba ce ne da gani wata ba a fiye da azaba ce ne tsanani da Allah ya tanadi gare ku idan kuka gudu sai da shi an aina an asbaru a tsawanin da an yi kuka gudu da gudu Allah ya rubuta ne Allah ya yi kuma da rubuta ne su Allah ya yi kuma da rubuta ne su Allah ne wa shi ba kuma su da suka ta'amar da su Allah ne wa azaba suka da suka aka Allah ba mu dukiya ga shi muna da kudi يعتمدون على الروسيا يعتمدون على كذا يعتمدون على كذا هو هو ضرب ضرب ولكن لا يحمل روسيا لا يرى هو الله جل وعلا هذا على ذلك هو يكون عليك ما لا تقول لك الدنيا وما تقدم عن سبيل أباء أحد تدعو إلا أن يكون أهل البيت المعلم ومن da za ka ko Allah ya rabu da ba mu wahala zai ba mu dukiya kuma dukiya da muna da rarrabe kuma da wani biya mutum da sallallahu alaihi wa sallam Allah ya fara wa sallam da fara mu ayatina wa qala aqulu kalla ma lam wala huwa qawlu sama ila ilma yadda imma yake fadi imma har akwai kiyama imma da gaske ne za a tada wani alkiyama ولی کو کب لگو تھے نہ مانا ہو رہا ہے وہ اشیاء مرحم لا اوان دن کیا نہ ہے ربنا سبحان يلا طلع على غيبة يا أبوي يا نبات يا مكتم ربك كم أمر شهادة يوسيا هو القول يدوم أبو الله أن لا يمر على قول قل يا رب سبحانه وتعالى ولما تورنا الأمة وكذلك أكثر أموال من الأموال وأن وقت يكون الغلوب يكون عند أن عبارة كل الغلوب إلا أن عبارة كل وقت سوى أن أن وقنا ولكن إلا أن يكون أن يكون يذكر هنا من الآية لا تقيد مقولا كبير ثم تقيد الآية يا الله عزيز قل إن ربي يغفر

لا سوى من أحب أن كان النبي يولد أما أن يكون النساء يولد الكبار لا بد أن يضوى ولد وتفاعل بيد سنة البشر واللغة ومن تفاعل بيد سنة أمام ومن تجيب إليه محلا أنكر إليه محلا لأن تعالى يبشر لكن أنا في الدنيا وهي أنكر إليه محلا يتجيب إليه محلا أليس أنه كان يرد إنك أتيت فرعون وقلعه زينة وأموالا في الحياة الدنيا وكان يختلف عن كثير جل فرعون فرعون في الدين أو أوتي الدنيا هذا فرعون في الآخر من الدين حل الفقر حل الفقر حلفا يدور الفقر كما إذا كان هذا هذا يتحدث ولكن الى علمنا نختار الدنيا ومن يحبها يحنى مكة ومن يحنى cikin hikima dukkan al'amuran Allah da cikin hikima wannan Allah ya raba su zuwa cikin hikima da Allah ya ba da wannan Allah ya raba da zuwa ta aita wa duniya shi ma akwai hikima ba mu san hikima ba amma akwai hikima a cikin da wannan Allah ya ba mu duniya da wannan Allah ya ba da guda ka ji hikima da hikimar ba da duniya da lafiya ba da gida bai da alaƙa da ƙaunar Allah ko rashin da masarar da ba da ba kar ku da cewa duk wanda Allah ya ba ku dukiya shi ne wanda Allah ya da ka da kala musu da dukiya da kala musu da duniya da kala musu da tsara arziki to Allah ya san shi ko wanda kai shi bai da dukiya bai da komai shi ko Allah bai kai ka wanda bai da ma'amala da duniya ma'amala da duniya wanda bai da dukiya bai da kuɗi bai da kuɗi karɓar da lokacin bai da kuɗi ba wannan kuɗi da dukiya da bai da matsayi da ba wanda bai da kima ɗaukakawa to wannan shi ne ma'aunin mu amma ma'aunin Allah ba a ce da ka yi dukiya damuwa ko rashin ta wannan wani zai rubuta ba da za ka ce yana cewa Allah ba ku dukiya ku ɗauka cewa duk da ku kowa a Allah ko ku ɗauka cewa Allah ya fi ƙaunar ku da shi ya sa ya ba ku dukiya haka nan idan Allah ya ba ku dukiya ku ɗauka Allah rashin ƙauna ce ta ce da duk ya sa ya hana inda da yana da nau'in da yawa فكان الذي يضل كان لا رب لا ربه واكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمه واما اذا رد لا رد عليه فسوف يقول ربي اهانا الا ولم يكن ذلك الله ورسول الله ورسول ان ربي يرزق من يشاء ويقتدر كثير من الذين لا يشهدون عن الدين والجسد في الهوى ويغفر لنا كم أيها قلت سألت في تولي قلت تعالى ولا جل أكثر الناس لا يعلم قد ولا يسمون أن تجربة تجربة في والله الدنيا في علامة أن نحول البارة من نوبة في والله البارة من كتاب البارة في علامة في وألا بيت من البارة ألا تجربة بيت الله أموالكم وما أموالكم ولا أنا وما أموالكم ولا أولادكم التي تقدمكم عندنا زلفى ألا تبارك بحائم قوى بكيدا مثلا مسلم تنفذ بسوء لا يوم شاحن وسيله تنفذ بسوء يوم يوم وسيله تنفذ بسوء وعلى من المكان قال يا حياة وسيله ولن تتعلق وقوة رجل دوسيك وقوة تتعلق وقوة رجل دوسيك وقوة لسانك تتعلق وقوة رجل لسانك وقوة لسانك تتعلق الله يقول إلا من آمن بيدور الإيمان وعمل صالحا لحيث تعيش القرآن والإيمان بحيث تعيش القرآن والذي تتمنى الله ولا إله إلا الله ko yana da dukiya ko bai da dukiya za ka ta ma'auni shi ne imani da aiki da kwarai imani da aiki da kwarai da kwarai da kuka da ko a nan duniya ba ka da komai ko a nan duniya ba ka da kata komai ko a nan duniya ba ka ba ka komai sai ka ba kowa kowa ka ba in dai ka yi imani da aiki da aiki da kwarai ko kana da dukiya da kwarai a wurin Allah kai ne babba a wurin Allah kai ne madaukaki kuma babu wanda zai sama da taka sai wanda ya fi da wani imani da ake da ba Allah ya ce da lahum nizarun bi'li ma amilu wa an kana fi kai da sakamako na ninkin da ninkin a cikin aljihi ba ta da kuma ayyukan da sai Allah ya dukkan da su fadin da falala gurgudan yadda suka yi ƙarfin imani da islamu su kuma gurgudan ayyukan da suka aikata a ayyukan da Allah يبين الى أي أن الدنيا التي تكون في نقول فاتحة الموضوع التنبيه إلى الجنة في نقول فاتحة جمع غرفة غرفة في الدين ده هنا في الليلة إلى الجنة هنا تنظر ويآمنون أن تكتبوا من أمر بكل الكلمة بعض الوقت بعض الوقت أمر بكل الكلمة in abin da daga rashin lafiya a cikin lafiya ba mutuwa ba za ta fi zuwa rashin lafiya ba zai kama su haka nan talabijin ba zai na kan da suna cikin mutuwa wanda ba ya ba ya kare ba ko da suna nan da ne haka nan kuma duk wani abu da yake na kasanta da duk wani abu da zai bakan da masa rai ba mu kan da ba mu kan da kuma ظهر والجن وكيف تكون على وزعنا من قلوبهم ليس إخوانا من فين يكون فيه لحسد لا الحيية لك الزوبة للوزير ده ألا يبين الوزير ألا يوزير الزعب بعد وانا أمر اللي وقت كما قلت بعد كما كنت وانا أمر لنا الأرض حتى ما ينجد لكاتي دور المرض وذلك لكاتي وذلك لو عندنا فكرة ذلك وده ألا تعالى يا أمر كتب بلاني ya zama da babu idan mutum ya ce har wani da ya da mai mutum da an zama da ya zama ba ba ba ya ba ba ba ya to ya ma ko ba da wani da ke da abin da da ke kan da ta abin da ba da da da ba da kuma an yi wata ba da ke bayan da ko da da da ya ba da da da da ke suna fitar da su hanyar yasa idan mutum ya yi yasa to ya fitar da abin da da ya yi bayan gida ko mutane zai fitar ko zai fitar da hanyar yasa طبعا زي كده تتهجم بمين لازم يبقى يبين تعب الكلى وقال الوجود كل الوعاء هو كل بمين وده أظن زي وسلم الرأسية جوان جدا ولا لا يسالي ولا يسالي وسلم يعني يسلم على الوجود فنقول له قال المسلم هو يقول عين سلسلة رمته ga su da zuwa da tsaye da daga tsari na makaji da rafi da suna wani su da yana kada su wani kada su da da zai fi zuwa da aminci da Allah ya da ya da ya da ta musu التكريم كل قالوا أن منهم ذات لم يبدأ أن في ينكر أي كلمة عنها ألا تتسع الكلام الكريم يا أيها المنظور كيدا لنقم كتم في الغربات الذي يدعى ألا لا تفكر في محل لا تكافر ألا ألا تتبرك من فاتح لا تلعى لا رأم في الأفلع على مجمع خاطر سنة مجمع الآخر مجمع قائلية إنما حكم تبركم وفي أمر لكم يا تسلوك الله ولا تتعلم على طول إليك إلو إليك بعد هو أنت كان كلام لو كنت الله يقول لا يتبع وكان شر الدنيا وكان لا على لا يملك مسلم أتعب لا أنت تقول ولا أتكلم كل أدامة لا أعلم كل سعيدة لا أنت نام سهولة ولا أنام الكبر إذا وعن الدنيا هنا تتلاوى هنا تزيد بيت هنا تتلاوى هنا هنا تتلاوى كذا تعمل الرياضة الثانية لا أنت فيها بارك الله بارك الله لا تكون الأول لا تكون السن لا يمكن لا تكون السن نجامة ثم الله يجب أن يكون أمامنا في البيت

dole da tsara ana masa wannan kawo dukiya da ƴaƴa da suke da kawo da dukiya da su duka su ne na mutu ba Allah ne ya tsagaba ko da ke da Allah ta قل إن ربي ta الرزق لمن يشاء da wanda suke mutu biyayya da wanda suke kan gare wanda duk sun bayan to dukkan su kowanne Allah ya yana cikin da arziki da wanda su cikin mummunai Allah ya ko zai fara hannu wa ya fi da kaɗai ta mutu hana haka nan cikin kafirai su ma Allah ya ko su ya wanda wanda arziki yana mutu arziki da duk inda gare ba a cewa waɗanda suke ba mutu da wasu suka ba a cikin da arziki ko a cikin da suke da arziki ولا كان في قوتنا أقول في أقول أقول أن في أقول ثم تمل بدون قابل قوتنا أقول ألا يقول أن هؤلاء وهؤلاء من أقارب هو الذي يكون وقع في إليه وقع الله إليه هو الذي في مدينة وما كان عطاء ربك محظورا وكما قلت لكم أمره أمر حي وحده وهو عليه wannan akwai malam ibn hajar al-asqalani rahimahu allah bayan da su da su malam hadisi wadanda Allah ya rahima da yawa musamman da da ilmin hadisi yana da kai da yawa a ilmin hadisi ibn hajar al-asqalani ya rubuto mutum ne da aka san ruwa da kuma jarwar aiki ga ilmi ya rubuto kan abin hawan cikin hawa kuma shi ma abin hawan da ya masa ado ya masa hawa يقبل لما يكون ونوح لما يكون يكون في أخوة على ذلك في الكلمة في قوال وليس ذلك يتميك يجب كنا سيرا أنه في الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن هو جنة كل قبوله الدنيا كل قبوله هو جنة الكافر مثل حكى في حديثه Allah ya mutu da ya mun wata kurku wani kurku kake ciki ni kuma wata an tada ne yake haka ne yake kamin ka ne yanzu duk wahala da kake duk wannan wahala idan aka kwatanta ka da azabar da Allah ya maka tanadi a kan sabon da ta san farko cewa wannan wahala ne ba aljanna yake ka zama duk wanda ke ma da kake gare idan ka kwatanta da nikimar da Allah ya yi wa da alƙawarin da tana da Allah ya yi da ni'ima wanda suke fata bisa ga imani da aiki da kwarai yake duk wanda ni'imar da ka tafi ba kurkuku yake kariya da shi guda ka ba da tsari Allah ya ba da zuciya da kowanne من الله يرفع من الله يجوز زيادة ومن يجعلكم gaskiya ko baya cikin abin da Allah ya sa ku masu jikunta ta masu mai kuli a kansa masu lura da kuma masu lura da dukiya ta Allah shi ne nan Allah ya ce to Allah na shi kuka an tafi ga wanda ya zo ba kuma ya kai ta ga wanda ya zo ta kai ta wa ma an fasu min shay'in duk wani abu da kuka tsira kuka ba cikin dukiyar da Allah ya ba ku huwa yusufu Allah shi ne mai ba ku da dukiyar da Allah ta wani dukiyar ka maka miliyan da Allah ka maka miliyan da ko wasu miliyoyi saboda sun kayi dan Allah to Allah ta ala shi ke kai ruhu ma da baya shi ne abin da suka bai jari za ka ga su ne kai ba ka da hankali ko ta da wata ba da za ka kare ka maka da wani da kake tara ko ba ka da wani da kake da wani da kake da tara za ka ga mawa za ka ga mawa za ka ga mawa ne ne da kake da ko ko ne da ba da yawa kayan waje da rai a kiri amma mun da nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na kasar sadar sadar ta yi, da wani abu da ke ciyawa domin duk abin da ke kan magana bi da bi da lafi to da ne wani goro kana bayar da Allah ba bayar kana bayar da Allah na bayar sai da wani dukiyar nan da ka bayar ka ɗiba ka bayar ka ɗiba ba ka bayar da an da ka bayar ولكن قال هو الكبير وهو خير الرازقين الذي أذكر يزيد النبي على خير على الدعوة في هذا الدعوة هو مثل من الأعلى هو مثل من الأعلى وهو مثل من الأعلى هذا هو المكلف كما هو إله ولا تتأذى بالوان ألا ثم قلنا ألا إلي أن من البارك هي أمرانية وسمو هي أمر البارك ألا يكون حضر من الله الذي أخرج من الرزق التي هدى عن التبع كل من رزق واشكروا له بلدة طيبة قلت لك أنت أنت هو قبول الله دعوة الأمر إلى أن تجعل الله ku yi amfani da abin da Allah ya ba ku yi wa Allah dukiya godiya ne ku yi da Allah ya ce ku yi su wannan da هؤلاء يوم يعلم ثم أنسان هو تكتبك ونسي أن لا تكتبك اللهم قولك ونسي ولا تعالى كل تقول أمر لأن ها وانت تقول ها وانت كيف تقول ها كيف تجد حتى أن تقول ها وانت سوى الله يقرأ والمعنى الإنسان تتفقه لك الله يبارك لك جعل لك ويقول ولا يقول لك لا يقول yake waɗannan ƙungiyar rawa yadda da haifar suka ce subhanak alfiya da barkare an taɓa nufin na dole kai ne mata mutum koma baya sai muka sani kuma ka ce kuma da kuma mu ba ma ba mu ƙarfi kuma ma san su da haka iya kare su da aljaru inda ya wata domin kuma su gani ne tare da wani a ƙasa su ke kanya da juna amma ba su kanya ba ma yi samu da ayyukan da su ganin ba ta ba ta wani ba ta ganin mu ne ko ko wani ganin da ba ba ne ke haka mu ba ma ce da su ala ba ma ce da su kan iya ta aiki da kan da mun yi ba ba ne haka mu da amma ko da an da su kan mu ne mu ba mu ko da mu da wani ba ba mu da su kan ba mu da ala to kaga kai da mu ba da aiki da ne ba da aiki haka wala ya yi da yake da kaga kai ko da kai يوم أنا في أمر الإنسان بعد سارة فإلا سلع نبي فأنا بجد هو أين تقول لما نبي فأنا سلع نبي الإنسان أأنت قلت للناس أن تقول أخذي إلى أهل رسول كيف إذا كيف كيف وهنا كيف الشكر كيف وكيف الله سبحانه وتعالى قال سبحانك بمن وكيل رسول الله إن الأنبياء تثبت كيف يا ما يكون لي أن أقول ما ليس لي هذا التوحيد وحجنا من فكأظن أن حجنا من إن كنت كله على على إخوانكم الله دبيت عن أمر الله سوى يا الله أما أنا ولا مكاتب أي هو تعالى ما لنفسي ولا أعلم ما لنفسي هذا يعرف الوعد بالقوة أو من كتاب إنك أنت علام الغيب وكيف يوم أنت تعلم ما قلت له هذا الإسلام للجمع لسنة الله لقوة إياه ambatan Allah da iya nuna girma ga Allah bai ce ya Allah na kurta zan ban faɗa musu ba sai an da kanin kuma ne sai da ya gaya wa Allah da tsaron da zan faɗa kan yi da لا لو انت عملت ده فتعب على ده ده الوضع ده هم ما بتحني بدل بنادم اه كان تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي انك انت علام بالله فتقبل ربك هذا هم ثم انا عايزك هذا يا الله ما قلت لهم الا ما أمرت به بجد ومن ما في اظن الامر ورد شيء هذا هذا لا يسوي عليك بتكلم عن الامر bai ce Allah ban tsira su kuma ba tsira su bauta wa Allah in ya haka kamar ya dingi da cewa su bauta wa Allah daga gurin da ya so amma kamar ya kasa kai da ce da Allah ban faɗa musu ko ga wasu abin da kai mun umarni ne umarni da kamar da cewa a ne ɗin da a rabbi wa rabba bauta wa Allah shi ne ubangiji da ni kai na da ni kai da muka faru kuma shi ne ubangiji وكنت عليهم شهيدا وعلى كل شيء لوقت الذي تعرضه وهذا رجل يصير عبري لا تأخذ في أي دعوة ومخنا في غاية السنة لأمر الواحد عن لوقت الذي فلما توفيت من الغايه عن شيء كنت أنت الوكيل عليه وأنت على أمر الخير ولكن لو أن سائل أن يكون له وليه ومن يكون كتبت يمين في قلبه يمين في سنته يمين في وضعه من يتنسى bauta ma ya nuna maka matsayin waɗannan da kake kana bauta musu me ya rufe shi a wurin Allah zai shi a wurin Allah umarni Allah ya yi Allah ya musu kawa ya da malaiku a haƙula ila mutan ya rufe kada wani malaiku ya da wani wani da Allah ya rufe bauta ko da ya yi Allah saboda da irin abin da Allah ya faɗa kuma su kai ne su yi su ji a cikin في عمل وفي عمل وفي علم لا تفرق إليه هذا هو وقالوا انه كثير وقتنا فانت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الدين هو الذي يكتب رسول الله اكثرهم به المسلمين هي واحده يكتب الجنوب الايمان هي بلا ايمان التي ورد الله تعالى في كتابه لا تعتبر في كون ما وراء مالك كذا يا أخي عبد أخي كذا ننسى بساعة الله كثير أي هذا وراء مالك كذا هذا هذا وراء هذا وراء مالك هذا وراء مالك هذا وراء مالك كذا هو هذا كذا دول أصل مكروه يلا يا اليوم فاليوم أنا لهم منكم وعفوكم من بعض ما فعلوا ولا ولا رسول وسلم بخيال يذوقوا عذاب النار وكلف العذاب الموسى التي كنتم بها تفكرون وتفكرون كلف وليس وكلم ونجد ان شاء الله في اعمال كل خير وشكرا يا بين الحسين من الآن وحد بالآن خاطئة جيبوا ثم الله عليه وسلم كان صديق ثم قال صلى الله عليه وسلم ما تفكرت لا أكبر رسول في اليوم الحديث أنه صلى الله عليه وسلم تأتي وأنه يأتي الله عليه إنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة أتوقف خمسة حديثة لأنه مرتبط على أن الله sannan a kuma da akwai babu inda na da yake ciki ko da kuma kama wanda ba a da kuma da bawa da kuma da kuma da zama da da taba cewa da zuwa yi wa kuma kama da ko wuta da wuta na masu mutan saboda su kare haka da sai da hali da ke taba yi ba al'asar da al'asai ba su taba wasu mutan ba su da al'asar da al'asar suna wasu mutan saboda su kare bai bi ko kuma sallallahu alaihi wasallam da kuma da kuma da kuma da kuma da kuma haka akwai jikokin kudin da a tattar da yawa akwai su makon akwai su madina akwai su kudu akwai su kudare da dama jikoki na manzon Allah da dawa ba ku kaɗan nan ne ga wani mai ko tana wa kan da saboda su Allah ya kai da ta ba ta kaɗan wani kamar alba ya ka wajen a cikin da wasu ne guda ba ta ta wanda ba su ya shari'a a gani amma cewa su yi ma'ana da ta ta ta ta ta ta ta ta ta gaba a hausa ne kawai ake cewa wanda ya zo gaba da amma ba ku wannan magana a ba ta amma su ba ta da zaka ne da duba kalmar da ne da na da maka da ne da ta ba da wannan ba iya da kalmar da ne wanda ke da babban dangantaka babban family wanda ke da family madaukaki a baya su ne almadi wanda su ne shari'a ولا تزيد معنا أن تكاد تكون حاجة الله أعلم

بالتنمية الدعوة يتنفي الولد كما تقرأ ذلك يتنفي الولد يا الله خير يا الله عن ذلك غيره يجب أن أسأل كيف كان المسلم يتألم بكثير اليد za a nufi da ba zama ba ta shi ko da zai zai zai zama ba a yi da yake a yi da kala a yi da bai da ba ka yi da ba da mutane ko ko da shi ba da mutane ko da Allah da ka ci gaba da kokarin hawa aiki da gariya ka ci gaba da roƙon Allah Allah ya tsarkake maka aikin da gariya shi ka tsarkake da wani amma da shi wani cewa ne zai yi kuma ne da samun dama da sa a yi da idan ta samu dama sai ta kai da su za ka yi yan zahiri to duka da ka riga ka kusa in da mutane za ka yi don Allah ba ba ku ba su da zai dama abin da yake so ke nan kai aikin da to amma da ya ga yayi yayi ka ce da bai dan Allah ka yi to sun biyo maka da kai sai ka kana da wani sai kake wani Allah kake da zai gani kai ko kake da wani da wani da yana idan ka rera ba da kai ba to za ka

لا يمكن ان يكون هكذا ان يكون له قواعد وكل قواعد في هذا كون له ان الانسان لا يكون له الى ان يسير الى الله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وعند هذا المجال يكون بقوة الله وحدة الجيش wadata suka da wannan karfafa shi ke da karfafa